godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da mummai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan jihar garin kefi jihar nasarawa a wannan rana ta alhamis goma sha shida ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 ke dace da biyar watan uku miladiya 2026 Allah madaukakin sarki ya hada mu domin ci gaba da karatu da muke yi na fassara ayoyin alkur'ani mai girma kuma har ila yau muna cikin wannan sura mai albarka suratul qiyama ajiya mun tsaya aya ta goma sha biyar yau za mu tashi insha Allah aya ta goma sha shida Allah ke la tuharrik bihi na'am بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نعم. اللهم maɗaukakin سركي ɗan yana ta mana bayani akan ɗabi'u na kafirai mushirikai waɗanda ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba sai Allah maɗaukakin sarki sai kawo mana kuma magana akan halin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsinci kansa a ciki lokacin da ake karantar da shi alƙur'ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance in mala'ika jibril yana karanta mishi alƙur'ani lokacin da mala'ika jibril ke karantawa shi ma sai rinka motsi da bakinsa kamar a ce kamar yana mamin abinda yake ji mala'ika jibin na faɗa shi kuma sai rinka mamin a harshensa yana motsi da bakinsa tsoronsa har yaƙin hakan mala'ika jibin alaihi salam da zai gama abin da zai yi tafi shi kuma ya manta to wannan shi ce abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai Allah maɗaukakin sarki sai ya hana shi Allah maɗaukakin sarki sai ya hana shi ce latu tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka rinka motsa harshen ka shi alqur'ani lita'jala bi dan ka gaggauta shi karkarin ka karkarin yi yi a lokacin da ake karantawa kar ka gaggauta kar ka rinka motsi da shi a harshenka wajen ka gaggauta shi kar ka yi inna alaina jam'ahu wa qur'ana lallai tattara shi da iya baka daman iya karanta shi Allah ya ce mun kora maka mu wajibi ne akan mu hore maka shi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana idan muka karanta bukan da muke karanta kai shiru shuru ka tsaurara in mun gama karantawa fattabi ƙur'ana kai kuma kika maimaita bayan mun gama karantawa summa inna alaina bayana sannan kuma bayanin tafsirin abin da aka karantar da kai shi ma Allah madaukakin sarki ce yana kanmu mun dora makamu mu za mu a waɗannan ayoyi Allah maɗaukacin sarki yana ladabtar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ladabi na koyon karatun alƙur'ani ladabi na farko ya nuna masa cewa kare rinka wanda kuma Allah madaukakin sarki ya masa irin wannan adabin a cikin suratul qaha Allah madaukakin sarki ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ولا تعجل بالقرآن كذلك جدوتا القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه a gama. yi maka wahayi wahayin alkur'ani ka natsu ka bada hankali amma karka yi gaggawa kawai abin da za ka yi wa ƙurrabbi zidni ilma ka yi addu'a ka ce ya Allah ka ƙara mun ilimi wannan ladabi ne tarbiyya ce mai girma sosai duk wani wanda zai je makaranta koyon karatu musamman kuma karatun alkur'ani karatun alkur'ani ba a yi masa gaggawa haka dukkan sauran karatuttuka ba a yi masa gaggawa shi sa malamai masu tarbiyya mai da malamai ta'alim ya kawo a cikin littafinsa ta'alimu muta'allim ana dingina maganan zuwa ga sina ali Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa ala la tunalu al-ilma illa bi sittatin fa umbika am majmu'iha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa ببيان wa bulughatun wa وبلغة ustadin wa qulu zamanin yake cewa mutum ba a samun ilimi ba a samun ilimi cikakke sai da abubuwa guda shida duk wanda bai yadda abubuwa guda shidan nan su same shi ba bai yadda cewa da su ne ake samun ilimi wato ba zai samu ilimi ba ya ce na farko zaka basira wanda bai da basira baya ilimi baya samun ilimi wa hirf dole mutum ya zama yana da a akan abin da yake son ya koya din ya zama yana son abin yana kuɗin abin duk basiran mutum in aka ce ya koyi abin da baya so ba zai iya wa zai maimai da hankali ba dole a samu Kana ana wasibarun dole a samu naci da haƙuri dole a samu naci da haƙuri da har mutum ilimi yake so ya iya ya koya dole ya zama mai naci kuma dole ya zama mai haƙuri wa bulghatun dole sai da guzuri karatu sai da guzuri sai an sai sai da littafi sai an ci abinci karatu zai yiwa da yunwa ko haka wani ilimin ba za ka same shi ba sai ka har inda kashe kaje wani guri kaje wani guri ko duk da cewa a wannan zamanin duk da cewa wannan zamanin muna da tsarin distance learning amma ko a distance learning din akwai wanda ba a isa koya maka a distance din ba sai ka zo close ba za ka samu gurba in babu guduri karatu yi wa na taɓa kwatanta karatun wanda ke karatu da littafi da wanda ba shi da littafi sannan wa ishadu ustazin dole kuma a kawo malami da ya kware a kan fannin da ake so a koya shi ya zama malamin da zai koyar shi ma mayunwaci ne a kan wannan fannin da kuma yana a da shai'i la yi wanda bai da shai'i ba zai iya barawa wala ta malamin ya zama ya san abin da yake abin da zai koyar abin da aka je a koyo a gurin shi to ya san abin ya san da yake akan wannan sannan wa qulu zamani duk wanda zai je neman ilimi ya sani fa zai dade zai dade ba a zuwa yau gobe jibi alawa mai ilimi a akwai dadewa shi ka dade dade wannan kuma bai da iyaka yawan mataki-mataki ne matakai ne har guda uku na daɗewa akwai daɗewa na bincike akwai daɗewa na wanda su da akwai daɗewa kuma na ƙwararru kuma shi ilimi babu ranar da mutum ce ce shi kenan shi ya ƙoshi kowane fanni ne kuwa kowane fanni yake cewa in har ilimi kake so to dole sai samu waɗannan abubuwa guda shida a samu basira a samu kwaɗayi son abin da za a koya a samu haƙuri da naci a samu eh, guziri a samu malami da ya kware a sannin da ake so a koya sannan kuma a yadda za a daɗe wannan nan su ne abubuwa guda shida in mutum ya yadda ya rungume su tukun zai samu ilimi to kaga in ka kalli abubuwa guda shi din gaba da za ga babu maganar gaggawa kamar da Allah madaukakin sarki ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi sannan abu na biyu yana nuna mana cewa asali asali karatun qur'ani ana zama ne a gaban wani ya karanta sai ka karanta tukun za ka iya mun gane ku dole sai ka zauna ya karanta maka ka karanta shi sa ba a iya karatun ƙar'ani ke karatun ƙwa yake so a iya a ce wane ya iya karatun ƙar'ani to bai yi wa a distance learning ba zai yi ka koyi karatun ƙorani online ko da live ne ko da online in live ne zai ba zai yi ka iya karatun ƙur'ani sai dai za ka kore ma kanka jahilci sai za ka kore ma kanka jahilci za ka iya haɗa baki ka iya tada su ka karanta amma an zuwa na magana waɗanda suka iya karatun ƙorani ta gaskiya mutum ba zai zo ba so da matakin da zai biya iya karatun biyuwa ba ɗewa so da shi ƙur'ani kalmomin alƙur'ani da harufan alƙur'ani kowanne da yadda ake furta shi kowanne harafi da yadda harshe da leɓe yake motsawa kafin harafin ta fita da kyau wa babu yadda za a yi ta online ka ga bakin malamin ka yadda zai shi kuma ga bakin ka yi zai ce gyara ko zai yiwu ba zai yiwu ba ba zai yi haka za ka dai kore makanka jahilci in ana karatun ƙwarani kai ma tana da abun faɗa amma aka ce ina taron waɗanda suka iya karatun alƙur'ani to ba za ka zo gurin ba za ka jage ce ka zama ɗan kallo ka zama ɗan kallo so da ai da ba don hakan Allah maɗaukacin sarki ya tsara ba ai Allah yana da ikon kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci ya tashi ya haddace Qur'ani Allah bai da ikon haka yana da shi Allah madaukakin sarki yana da ikon ya ba shi Qur'anin kawai a dunkule kamar yadda aka ba annabi Musa at-Taura aka ba annabi Isa Injila aka ba annabi Dawud Zabura sai duka an ba su ne a dunkule kawai gashi je ku karanta da a ku hukunci da ke amma shi ƙur'ani da yake Allah yana so a koya ne a iya a haddace sai bai bayar haka ba sai zama kuma hanyar da yana ya bayar shine hanyar da yake bayan bayansa su bi shine malaika jibril na zuwa ne ya karanta ma annabi sallallahu alaihi annabi ya amsa ya karanta ya amsa ya karanta ya amsa su kun annabi sallallahu alaihi kira sahabbai su ma sai koya musu an fahimta ku sa'annan kuma yana nuna mana ashe ladabi ne na koyon karatu a gaban malami she lokacin da malami yake karantar da karatu to shi ɗalibi da yake zaune a gaban malami abin ake bukata a gurin shine ne shine ya shiru da rinka saurara da abin da Allah madaukakin sarki ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala har ka rinka motsa harshen ka da shi don ka gaggauta shi a ka saurara ka yi shuru ka ji abin da ake karanta ma ka saurara kawai in ma mutum yana da wata wani tsokaci ko wata magana da zai game da karatun bai bari sai lokacin da malamin shi ya sa full stop lokacin da ya sa full stop shi kuma sai maganan da zai yi wannan ladabi ne mai girma akan abin da ya shafi koyon karatu musamman kuma karatun karatun alkur'ani qur'ani kamar da Allah madaukakin sarki sifa shi haka yake Allah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna sanulqi alayka qawlan thaqila lallai zamu saukar maka da wata magana mai nauyi Qur'ani yana da nauyi yana da nauyi haƙiƙatan yana da nauyi ma'anawiyan mana nauyi hissiyan da kuma nauyi ma'anawiyan shi littafi ne mai nauyi ta wajen ya fi ƙarfin kowane littafi sannan kuma littafi ne nauyi haƙiƙatan wajen koyon shi da iyashi wajen koyon shi da iyashi shi yasa ake cewa ƙur'ani gagara ba da ba wani wanda duk duniya duk duniya ba wani wanda zai buga ƙirji ya ce shi yau ya riga ya gama da ƙur'ani ba wani abu da zai yi a cikin alƙur'ani zai kubuce mishi babu babu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana karatu da kanshi yana tuntukan hadda manzan Allah fa ko kuma wane ne bayan shi wata rana yana sallah ya kanta sotul haqqa ko sai tsallake aya ta biyu cikin sotul haqqa an yace alhaqqa sai tsallake malhaqqa sai tashi da wa ma adraka malhafa dan an yi da sallah kisa fuska tambaye shi ko an shafe ayarci ce sai ce ban karanta ba ka ce eh mazalla Allah sallallahu sai ce afikum ubayu bin ka'ab sai akwai ubayu bin ka'ab a matsalacin a nan aka ce eh gashi ubayu dan ka'ab sahabi ne wadda mazalla Allah sallallahu alaihi yana ci waɗannan su alaihi ya ba su certificate na iya karatun ƙwarani tun yana da rai shi certificate da kai shi kuma yamma duk wani wanda ba su ba wasiyan cewa in suna so su koyi ƙwarani madaranta kamar yadda aka saukar to su je su koyo a don su ubayu bin Ka'ab Allah ce ubayu bin Ka'ab na masallacin ne yake gani yace ya baka tana mu bai ce wane ne ya Rasulullah sai aka tsakar maka kuma ka karanta kazan zan ce kai kuskure a yadda mutane suka ɗauka ne ma kana ɗauka ko an shafe ayar to haka kuma duk wani wanda zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zai ce shi mutanen a a to bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi gaggawa sai Allah madaukakin sarki sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu alƙawurka guda uku na farko ce inna alaina jam'ahu a ƙur'ana Allah ce na ɗora ma kaina ni ubangiji da na saukar maka da alƙur'anin na ɗora ma kaina ni zan tattara maka alƙur'anin a cikin zuciyarsu. wa ƙur'anahu kuma ni zan baka zan sauƙaƙa maka karanta alƙur'an wannan alƙawari ne daga Allah zuwa ga manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi Allah ya ɗaukan makansa alƙawari shi zai tattara manzon Allah salatan Qur'anin a zuciyarsa so da nassin Qur'ani ya tabbatar da cewa a zuciya ake hadda ba kwakwalwa ba haka ma a ta malaman likitanci sun tabbatar da haka a cikin functions na kwakwalwa babu babu hadda ai sai dai tunawa sai tunatarwa a zuciya ake hadda Qur'ani ya ambaci wannan har warare guda biyu da zan iya tunawa da Allah ya tabbatar da cewa a zuciya ake hadda na farko cikin sautul baƙara. Allah ce kun man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah Allah ce ka faɗa musu duk wanda ya zama yana adawa yana kiyayya da mala'ika jibril da faɗa mishi mala'ika jibril shi ya saukar da alƙur'anin a cikin zuciyarka kuma ya saukar da alƙur'anin nan ne bi la da izinin Allah Allah shi mishi izini ya zo ya ba alƙur'anin kuma ya kije shi a cikin zuciyarka wannan dalili ne kuma cewa ashe haddan ƙur'ani da manzo sallatan ya rike ya rike ya rike na ne a zuciya aboyi na biyu Allah maɗaukakin sarki tun yana magana kan mala'ika jibril yace nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin Allah ce wanda ya zo maka da alƙur'anin nan wani mala'ika ne amin amintacce wanda an aminta da shi an yadda da shi is not corrupt babu wani wani wani ɗugo na corruption a tare da shi nazala bihi ruhul amin to a ina ya ije maka ƙur'anin Allah ya ala qalbika a zuciyarka litakuna minal mundari, so da ka zama daga cikin masu gargaɗi masu wa'azi kuma ƙur'anin nan Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci bayyananniya wannan ma dalilin ke nuna cewa lallai alqur'ani hadda ana haddacewa ne a zuciya ba a kai ba haka in mutum ya gagara haddata ba qur'ani kana ce kai kanka a toshe ki da ce zuciyanka a toshe ki so da zuciya ake haddacewa ba a ba kai ba kai ba to Allah ya alƙorin zai tattara manzan Allah talata wa ƙur'anin a cikin zuciyansa. kuma zai hore mata ya tsakake mata iya karantawa abu wannan ayar tana kama da ayar cikin sotul a'ala Allah ce sanu uka falatansa Allah ce za mu karanta da kai alƙur'ani za mu ba ka ikon karanta alƙur'anin falatansa ko za ka manta kowa cikin alƙur'ani ba abin da za ka manta ba abin da za ka manta haka wannan ke nuna cewa lallai Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya kara al’ur'anin babu abin da manzan Allah sallasan ya manta da isar da shi zuwa gare mu babu kuɗa babu kuma kaga wannan alƙawari biyu kenan da Allah maɗaukakin sarki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan inna alaina jam'ahu qur'anahu yake fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana in muka karanta maka kai shiru ka saurara in mun yi shiru fattabi' qur'anahu sai kuma ka biyo karatun sai ka maimaita kaga wannan yake nuna cewa karatun ana yi ne sai a ne sai a maimaita haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka koya mishi kuma haka ya koya masa habbansa haka ya koya masa habbansa saboda haka kada ki zuwa makaranta ko kin je makaranta kin iya babbaku shikenan kuma kin iya babbaku daga nan kin gudu Kuma koma daukan daukan Qur'ani mai translation wake kina tilawa abinda mutane ba su gane ba shine babu wanda zai iya karanta zai iya karanta translation da kyau wanda ya iya karanta larabcin da kyau in har ba ki iya karanta larabcin da kyau ba wallahi ba za ki taba iya karanta translation din ba yanzu misali kina karanta Qur'ani da translation sai aka sai shiga ya rubuta dha ya za ki pronounce din shi dha ya za ki pronounce a turanci a turance na ce a ba shi ma da pronunciation ba shi ba shi da shi kanke nan babu ƙarshe ke shi translation kina karanta ɗan biyu ne ko ki shata h din ko ki shata g din ko da karatun ya liki amma kuma kowanne in kika yi kin karanta ƙorani a'a ba ki karanta ƙorani wannan salo ne na karanta za za wanda ake karantawa a sanya harshe a tsakanin haƙori kafin ya fito ko in ba mutum wanda ya san shi a larabcin ba za ya karanta shi jini to kuma ya in kira kan transliteration ya zaki bambanta tsakanin sinun da kwalu ya zaki bambanta sai kiran kika ga an sa SA an yi wani abu kamar madda a sama kika ganta ta qalu alhali su kuma suna nufin ne? fad ya zaki bambanta in ki san shi a dalarci ba yaka shi ma transliteration din ba zai karantu ba sai wanda ya iya kwanza ne harafin aka mu daina kanmu daina yaudaran kanmu kawai kawai in mutum zai koyi ƙur'ani ya je makaranta ya koyi ƙur'ani kawai amma karke wani yaudarar kanki da kin iya kin yi boko ko kuma cikin sunan boko shi ke nake ɗauki ƙur'ani suna karatu la tuharrik akwai masu yi wannan ba kuma kana zaune suna karantawa in ma bacci kake shi kaji baccin ya tafi ka je ranka ya kwaci ka ji zuciyarka kamar za ta tafi so da ana wani abu ne daban da sunan ana karatun ne karatun qur'ani da a makarantar allo ta fauce ba fago daidai za ta fara karatu sai ta gudu ko a islamiyya daidai an gama daga dadi an gama huruf za a fara karatu ta gudu shi kenan sa ganin ba shi kenan ita ma yanzu ta iya sai ta ɗauka kamar yin abin da ɗan siyasa suke yi ku mutum tuntun ne ya bar makaranta ya bar makaranta amma yanzu sau da yana siyasa ce shi ma ya bude ya zama malami a ɗauke shi yana karatu ko yana tafsiri wadon a ce shi ma ai ya san addini a zaɓe shi kaga ana ana mu qur'ani fiade wallahi tallahi abin da ka iya kaga ka ji haushinka ka kai Allah ka shigar da mu surata karatun qur'ani ana zama ne a gaban malami yana karanta kana amsa fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu haka ce karatun qur'ani ba wani yaudara ba wani abun sai Allah maɗaukakin sarki sai manzo Allah sallallahu alaihi alƙawari na uku yace summa inna alaina bayana sa'annan kuma bayanin tafsiri daki daki na abin da ke cikin alƙur'anin Allah yace shi ma mun dauki alƙawarin mu za mu maka mana da muka baka alƙur'anin a karanta to sanin ma'anan sanin saƙon da ke cikin alƙur'anin ma Allah madaukakin sarki yace mu za mu san da shi saƙon kaga wannan yana nuna mana cewa ashe Qur'anin an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban bayanin Qur'anin kuma an ba shi ne daban ko wanda yake nuna wa kenan in kuma inna alaina bayan sannan bayanin alqur'anin kuma za mu haka ashe bayanin bayan an ba shi Qur'anin kuma an biyo bayan shi da ni bayanin alqur'ani bayanin kuma shine ka su gida uku ko shi manzan Allah sallallahu ya faɗa da baki ko kuma ya aikata a aikace ko kuma in koinsidentali wasu daga cikin sahabban su sun aikata sai ya tabbatar shi ai wannan ya dace ya shuke nan guda uku babu na hudu ka ga wannan zai fara bayyana mana ɓata da mugun fahimtan waɗanda suke cewa a'a kawai a kan ta Qur'ani ba ruwansu da ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Za mu gana ashe Qur'anin ma sun ƙaryata ba sai da shi ba. Kuma Qur'anin ya tabbatar bayan an ba manzo Allah sallallahu alaihi Qur'ani sannan kuma an masa wahayin ne bayanin Al-Qur'ani. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wani gudu yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarak kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru a ba shi ba anzalnahu ilayka litubayyana litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka Allah ce Qur'ani mun saukar da shi zuwa gare ka ne saboda kai kai ma mutane bayanin abin da aka saukar maka mana ga abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce shi kuma yayi bayanin abin da aka ne aka saukar masa ashe bayanin bayar ya kashi a ciki kenan ko haka wani bayanin kuma yana tare wa zai yi manzon Allah sallallahu alaihi to kai sai ka karbi wannan bayanin sai ka ce na Allah ka rike kanka ni zan iya shine ma'ana abin da suke sai ai suna bayanin sun ce eh kar ka zo da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma su suna yi shi zai bayani har ya baka misali amma bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, a bai su bai su shi ta ke kiransu da kala kato ayyuka saboda shi shi yaƙi na manzo Allah ma shi wani kato ya ce a ƙarfi nashi ya ce a ƙarfi nashi shi tumma inna alaina bayan Allah madaukakin sarki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin ayoyin alqur'ani daki daki shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara da a gare shi akwai Abdullahi dan Mas'ud Allah ya dage shi yake cewa babu wata aya a cikin alqur'ani face sai zai faɗa mana zai faɗi yaushe aka saukar a ina aka saukar me yasa aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi yana ne aka saukar mishi da alqur'ani wannan aya kuma haka sahabbai suke koyan suka koyi alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi kuma haka ka koyar da almajiran su tabi'ai shi yasa mujahid sai daga cikin manyan tabi'ai malaman tafsiri yake cewa tun daga suratul fatiha har suratul nasi malamin mu sahabi kowace aya in zai karanta da mu sai ya koya mana zai koya mana karatun mu iya in ya koya mana karatun muka iya karatun sai mana tafsirin ayan faɗa mana manan ayan sai faɗa mana a ina aka saukar da ayan ne dalilin saukan ayan ce haka muka rinka karatu tun daga fatiha har min al-jibati wan nasi tukun aka ce mun ta qur'ani ukun ma ka ce sun yi mai sun haddace alkur'ani kun ga yadda su suke ke. an yi kofa a ga sai da ya ce Allah ba da lafiya ko haka bane mutum zai iya karanta qur'ani shi ka za ce a karanta alƙur'anin da ba zai iya karantawa amma ba abin da ka sani game da abin da ke cikin al alƙur'ani ko kuma shi ya saba wuto aikin Qur'ani ya karanci a cikin shi ba ga mutum ya haddace Qur'ani in yi wani abu sai ka ce an ce kuma mahaddaci ne ko ko ya faruwa kaga dan yi wani tambaya ce kuma an ce wai ya haddace mahaddaci ne ko irin tabi'an da ya kamata a ce wanda yake da Qur'ani ne yayi ne yayi wannan ba kare ne shi ma bai san ne yake da shi ba shi ma bai san menene yake dauke da shi ba ya dai haddace harufa a kalmomin alƙur'anin amma menene harkar da kalmomin ya ƙunsa bai sani haka ana so a koyi ƙur'ani ne tare da koyon sanin ma'anan alƙur'ani tare da koyon sanin bayanan alƙur'ani an gane ku Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah maɗaukakin sarki su kalla kalla bal tuhibbuna na na'am وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة بارك الله فيكم bayan da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan jan hankalin game da alƙur'ani sai Allah madaukakin sarki kuma sai koma ya ci gaba da magana a kan waɗannan dai kafaran da aka fara magana a kansu waɗanda ba su da tashin alƙiyama. Allah ke kalla bal tuhibbuna al'adila ai asalin abun da ya sa suka ce ba su yadda da tashin alƙiyama, kaga a baya Allah ya faɗa mana ba ba su yadda ne amma bal yuridul insanu liyasjura amama kawai mutum sabon girman kai ne ya yarda ya rasa lahira to anan Allah maɗaukakin saki ciki kara ƙarfafa mana wancan muke bal tuhibbuna al'adila kun ki imani da ranar alkiyama ne saboda kuna da bala'in san duniya al'adila shine duniya an kira duniya ajila duk abin da aka samu a duniya abu ne wanda baya dorewa abu ne na mai gaggawa zai zo da gaggawa kuma zai tafi da gaggawa abu ne wanda baya dorewa zai a dorewa in jin daɗi ne zai dorewa ma wahala ne duk dorewa in ma jin daɗi ne kuma za a raba shekarunka a ce tun da aka haife ka har kamar duniya a ƙaddara ka yi shekara saba'in da biyar a inda aka kata tashi ba taɓa samun wahala ba amma inda za a ɗiba da zato kai kuma jin daɗin da kai kai kai kai duk da yadda ka tashi ba wahala amma jin daɗin da kai kai ba zai ta shekara ashirin ko ashirin da biyu so da farko za a minusin kafin ka yi hankali baka san menene daɗi o menene wahala kai dai kawai da komai ana baka ne duk daga lokacin kuma zuwa lokacin da kuma daɗin aka je karfa kusance shi ko haka bane kaga ga daɗin amma kuma kai haramun ne a kanka Kuma kuma zai shi daɗin da tsawurinka ma kai ba manka ce za a kai lokacin da kai ce to ka ce madara ta ce kul karka kuskura nama ma ta ce in mm, kwale shi ka ci kaza kazan ma na gida shi ɗin ma a ƙara fatan a ya yi laushi sannan daɗin shinkafa a ce to a yi dafa uku a yi dafa uku a tabbata kat ɗin ya fita haka dai kana cin kana dai sunan shi dai shinkafa ma kai a bakin ka san ba shinkafa kake bi ba shi yasa aka kira duniya da al'adila da gaggawa nan da nan zai zo kuma nan da nan zai bi zai kare kuma shi ƙa'idan Allah maɗaukakin sarki shi ne ba duk wani mai son duniya ba ne Allah yake ba shi duniya kuma wanda Allah ba shi duniyan wanda yake son duniya da Allah zai ba shi duniyan kuma Allah da ya alƙonin abin da ke so shi zai ba ba a Allah madaukaki shi ta sifatul isra'i ta faɗa mana man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Allah ce duk wanda shi duniya ce a gabansa ina ka fito duniya ina za ka duniya shi kawai duniya ba ruwan shi da harkar lahira Allah ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu da ita duniya fa muna gaggauta ta ne muna bayar da ita ne da sharadi guda biyu ko muna ba da abin da mu muka ga dama ne in ji Allah ba abin da wanda ke son duniyan yake so ba a abin da mu muka ga dama kuma liman nuridu ga wanda ko muka ga dama ba tun ne son duniyan ba haka ita duniya yadda ba wace ke faɗa jira duniya ba ta da tabbas kuma ka Allah ya faɗa ba ta da tabbas ba dole bane dan ka nema kuma kai ne ba dole bane shi za ka yi shekara ashirin kana nima wani ya yi kwana ashirin yana nima ya samu abin da kai shekara ashirin yana nima baka samu ba abu ne mai sauki kila kafinta ne kai da yin kushin da cupboard da gudu kaya yara sun fi ɗari yaron da kaya na ɗari da hamsin shi ne kuma zai zo rinka ciyar da kai da kai da iyalanka ba faruwa ajjalna lahu fiha ma na sha'u liman nuridu Allah yana ba da abin da ya ga kama ne kuma ga wanda ne ya ga dama ita haka duniya take to in da wannan ya sa mutum ya kiyarta ya kin aiki dan ranar lahira to ta ni cewa mata da mata da tabbas kuma ita duniya Allah madaukakin sarki yana baya da ita ne ga kowa kowa ma yana ba shi da wanda yake so da wanda baya so kowa yana ba shi duniya a ruwan Allah ko da duniyan ba ta da ba ta da kima annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rantsi da Allah da a ce duniya kimanta ya kai kiman kuffucin sauro ba kafure ko kusan ruwa ɗaya ba zai sha ba a da ba ta da kima shi ka kowa ma yana son. shi ka za a ce maka wanda ya fi kowa kuɗi a duniya ce maka arne haƙe na biyu a ce arne ƙila ta kai na biyar ko na shida A ga wani musulmi kuma ƙila ma ka ga liberal musulmi ne ba wa musulmin kirki ba misali so da duniyan ba ta da kima ba ta da daraja Allah ce kawai kun ki imani da ranar tashin alkiyama ne suna da bala'in son duniya wata daruna al'akira kuma kun lahira kuna barin lahira ba ruwan kun abin da ne zai faru a lahira shi kuma lahira alkawarin Allah shine duk wani ya nemi lahira Allah ya ce sai na bashi ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن كان يريد الناس من كان يريد أن يكون ومن أراد الآخرة يكون أكا أنت كيوا ومن كان يريد الناس ومن أراد الآخرة هو وند يكي فاللاهرة التي وسعى لها يأتي فاللاهرة وهو مؤمن هنا من إيماني في الله بيتي أعظم حاشبه Allah ce fa'ula'ika kana sa'ihum mashkura to lalla aikin da suka nan Allah ce ni zan gode musu Allah ce shi zai ne zai gode ka san masu yanke an ce za ba ko ba za ba ka Allah ce shi zai gode musu a wannan kokarin da suka yi abun godewa ne haka shi lahira duk wanda ya nema Allah yana ne yana bashi Allah yana bashi amma duniya kuma ba duk wanda nima ya bari Allah zai bashi saka kar neman abin da bai da tabbas ya sa mutum ya yi hasarar abin da ke da mai tabbas wai na wani wani wani mai hikima yana yana ya zo gona zai shuki wai zai shuka gyada in ya haka rami ya sa guda biyu sai ce watakila sai watsa guda uku a baki sai ce tabbas shi ya sa biyu a ƙasa sai ce watakila sai sa uku a baki sai ce tabbas sai wannan ya ci wancan zai iya yi wata tsoro amma ran shi bai kai da ci ba kaga duka watakila ne duka watakila ne ka ki fifita tabbas akan ne, watakila كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة wallahi abin da mutane suke yi saboda duniya abin akwai akwai ban mamaki akwai ɗaura kai akwai ɗaura kai mutum ya yadda mutuncin shi ya zuba addinin shi ya lalace saboda ya sami wani abu na duniya yanzu mu duba wani bala'i da iyaye suka jefa ƴaƴansu yi har yanzu na faɗan iyaye ne suka jefa ƴaƴansu wannan harka na easy money haka mara yin kira easy money harkan yahoo shi fa ya san fita ma ɗan sana'a ba ɗaya ke na bai buɗe ma ɗan shago ba amma ɗan zai zo da kuɗi ya buge gidan ya yi renovating ya zo da mota ya riƙe waya na miliyan biyu amma uban da uwan da yayyen ɗan suka ba wanda zai cije sheke a ina ka samu in ma kai kai magana ce kana su hasara sai Allah ya su lokacin hutawa sai kuma kana musu ne bakin ciki kana musu hasada yanzu da wannan yayi sai aka kalle shi aka encourage din shi by implication an ce matsayin shi ma yaje yayi ba haka bane masu tafa su ma an ce su je ne fi kuma wani wani bawan Allah yana wannan harkan ya zo tuba ana karatu da wani malami malam Muhammad Umar hafizahullahu ta'ala yayi akan wannan matsala na izimoni din yayi series ne har guda hudu to da yake an dauka live sai shi ya gani sai zo ya samu malam har masallaci yake mala yake na'am na ina yi na dena na tuba amma har yanzu ban iya mace wannan yace me ya faru yace abu biyu ke hana shi bacci abu biyu abu na farko tunanin mutanen da ke zalunta abu na biyu irin tsatin da suka yi lantarki na samu zalincin dama da tsafi ake yayi dama da tsafi ake yayi haka kawai ne ai ba wani mai harkar yahuda ba matsafi ba ne ai da tsafi ake yayi za a yi tsafin a nemi sa'a kuma a yi tsafin wanda aka cuce shi bakin shi shuru a yawaitan kace kananan yara da sace kananan yara haka kawai ne ayyar watan yan yahudin ne ai yace akwai wani bature yace da ya cuce shi ya cuce shi ya cuce shi har ya ji kai ya kamata ya bi baturan nan haka yake kai transfer baturan zuwa wani ɗan harkansu yace lab yace baturen ko musulmi ne shi kuma yake asalin abin da ya kawo ke hana shi bacci shine abu biyu na farko shi baturen ya haɗu su ne da sigan zai rinka ba su kuɗi a rinka yin aiki ne na taimakon al'umma a Najeriya yace na farko yace na biyu kuma lokacin da baturen ya tabbata sun cuce shi ya yi musu wani mummunan addu'a yake wallahi kullum in ya rufe ido sai ya tuna addu'a kuma duk hanyar da za su rikin maturan ya yi bloki ɗinsu na biyu kuma in ya tona irin tsafi da abubuwan da suka yi da abubuwan da suka kashe a inda suka shiga da tsafi sai a tanin shi kawai Allah ba zai ya tafi shi ɗan wuta da kawai ana from the artist mouth ne ya haɗu wane da wane da wane da wane da wane da wane duk su suka koya musu duk yaransu ne duk wata wani sun ne duniya saboda son duniya wai in talauci na kifa aiki ma kuɗi yana kifa wala kuɗi yana kifa mutane ne kuɗi yawan jin daɗi ne kake yanzu mafi yawan waɗanda ba sa iya yin sallah sai a kujera ba sa yin tsuguno a jirgin a daɗi ba ne kashe su ba ce yawan cin nama sai kashe mishi gwiwa ka ba ne a ce shan madara iri kaza sai kashe mishi jijiyan ba ya samu zai iya yin sujada da kyauwa sai talauci na kisa shi ma kuma yana kisa amma ka taɓa wani amma ba ni ban taɓa wani wanda aka ce ai ya rasu sai kake shi wallahi tsaban kashi da kuɗi ne kawai sai mu تحبون العادلة وتذرون الآخرة من يدمي أثار الله راب أتا بكا سوى لكو متحمونا أبو لدنيا والله العظيم وانا مسؤولية في الضباء أكي إياي أكي إياي akwai wani da aka nuna mun sanadiyyar shi baban shi ya rabu da mahaifiyar shi da baban ya ce bai da mahaifiyar ta ce baban na ma ɗanta wai wai ka duka wai wai uba ne yake ma wai ɗan shi bakin ciki mazo da motoci yadda aka ban labari aka nuna mun har yau da ya gida ba da ya gini ba yana da yana da constant ɗaki ne a hotel da kowane hotel tsada a garin nan in an gina wani hotel da fi wannan tsada zai transparent daga nan ya koma can shi ɗakin shi ne permanent a gurin kullum ake shi a A sanadiyyar hakan abin ya ga daikan da uwan duka tsara da su tuhibbuna na'ajira. wa tadharuna al-akhirah yalla ce to fa a lahiran nan bar ku je yadda lahiran zai kasance a ranar lahira wujuhun yawma idin nadira wai akwai wasu fuskoki a lahira wanda a ranar lahira suna haske suna kyalli suna shining Allah ya samu cikin su ya haske wannan hasken cike wannan kyallin cike wannan shining din Allah ce ila rabbiha nazira saboda suna masu kallon ubangijinsu Allah ya ba su daman su gani shi kuma ba a ganin Allah gani na jin daɗi sai a gidan aljanna a gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa bayan aljanna sun shiga aljanna kowa an ya zama gurin zaman shi Allah maɗaukacin sarki zai shela ya ce ya koyar aljanna akwai abin da kuke bukata in kara muku yan aljanna za su ce wannan muna cikin insha Allah aljanna za su ce ya Allah ba wani abu da muke bukata na gari ka haskaka fuskokinmu ka samu a gidan aljanna ka ba mu duk abin da muke so muke fata da tsari ya Allah menene kuma za mu bukata na gari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai Allah madaukakin sarki sai ya yaya hijabi ke tsakanin sa da bayin sa kawai sai mu ga Allah insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi yace wannan halin sai mu sai mu ji kaman ba matan ba mu cikin ni'ima yanzu ne wata ni'ima sabu shi manzo Allah sallallahu alaihi yace wannan shine ma'anan fadin Allah lil ladina ahsanul husna wa ziyada Allah ce waɗanda suka kyautata suna da aljanna wa ziyada da kuma ƙari yake ƙarin nan shine ganin Allah maɗaukakin sarki da faɗin Allah maɗaukakin sarki lahum ma yasha'una fiha sai ce waladaina mazid abin da ƴan aljanna suke so za a ba su a gidan aljanna Allah ce waladaina mazid kuma muna da ƙari manzo Allah ce ƙarin shi da ganin Allah maɗaukakin sarki to ba akwai waɗanda haka za su tashi filin alkiyama a daidai lokacin kuma wa wujuhun yawma idin basira wasu fuskoki kuma za su tashi ranar alkiyaman a tsaure a burtike rai a kace babu walwala babu annashuwa babu fara'a zuciya rai a kace me yasa Allah ke ta an yuf'ala biha faqira saboda tana tabbatar da cewa azaba za ta sauka a kanta yanzu kaga ya rage dabara rage ga mai shiga rijiya ko shiga da kai ko shiga da kafa suna so su zama daga cikin wujuhun yau mai izin nazira ko wujuhun yau mai izin basira wanda zai tashi da fara'a da walwala da hasken fuska da farin ciki da daɗin rai ko wanda zai tashi fuska a tsakore a bincike rai a face sai ki zaɓi makanki ki da kayan ki da Allah ya umurce mu da tafiya ake ku an futakum ake ne wa ahlikum kare kanku da kuma iyalanku kuma shekarun jami'in mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha mace mai kiwo ne a gidan mijinta kuma za a tambaye ta akan abin da aka bata ne kiwo in su zaɓa in duniya ne a duniyan nan duniya dai ba ta taɓa wani riga da wando ba ba ta taɓa yi ba duk yadda ka kai duk yadda ka kai da jin daɗin duniyan in dai har duniyan ce a gabanka wata rana sai ka ji kunya wallahi sai ka ji kunya yanzu waɗanda suka gabace mu waɗanda ba su fara duniyan ba kuma da duniyan ba yanzu da ba ka nan girmama su ake yi ko kuma zagin su ake yi a najeriyance har ma mutu je samanin sahabbai zo a najeriyance yanzu duk wanda duk wanda ya tuna suka farma suka fa wa da Allah jikinsu kawai ba su amu da mai, ake mutum Sardauna premier ne of the northern Nigeria ko? All 19 northern states shi ne gobono ɗinsu, a gobonin su amma ya mutu babu su a kafin su shi ma bashi, bashi bin shi da yake ba bashi a banki in an yi salari ya biya. Amma hakan kaskanci ya ja mishi ko girma? Girma. Haka malamai wanda suka rayu tare da su amma irin su malam abokar gumi mutum ya jilla tare malam abokar gumi zai kuma wani hamshaki ne amma a ce miki da mutu ya bar kaya kwa uku ne an sawa jallabiya biyu babbar riga biyu su ma babbar rigan an taɓa kwance aikin aka sake sabu aikin da ke kai ya mutu aka kwance aka sake sabu mota ɗaya motar da sai an tura ta tashi amma zo zagin su ake koyaban su amma waɗanda suka rayu tare da su su kuma duniya ne a su, wasu ba ba san su ba Allah ya sa an manta da su ake ne sun zama al'adkar din kenan an manta da su wasu wanda ba a manta da su ba an bar iyalansu da kullum kokarin kare su kullum iyalansu kokarin kare kullum sai an banta wani barna da suka yi iyalan kuma su tafi zuwa gidan rere suna kokarin kare a'a a gane ba ne kuma lokacin da aka yi shi ko da yawa yawa da ma ba ya shi ba amma kuma shi ne zai kare so da duniya suka ta a gaba har da sun mutu shekaru aru aru ana zagin su ka zama wajibi mu kiyaye Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa insha Allah ta'ala anan zamu daka aya abun da muka faɗa shi Allah ya ba mu lada kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana akwai tambayoyi amma kafin nan kamar da muka yi a shekarar da ta gabata abinda aka siya na kwamitin sun nuna mun sun so kaya da za a raba marayu da sauran mabukata amma yadda muka a shekarar da ta gabata haka za mu yi a wannan shekarar insha Allah za mu fara considering marayu waɗanda suke rayuwa a jiyari cikin e. in an ba su ana sai considering waɗanda ba na GRA e ba amma waɗanda suka kawo sunansu regular ɗalibai ne na makaranta cikin waɗanda kuma suke zuwa masu wucewa da suke ba da lissukun a duba nasu in ya rage an gane ku so wannan matakin za mu bi wannan kuma kamar yadda na faɗa musu shi Allah madaukakin sarki cewa ya taimaki maraya maraya nan duk kudin shi duk wadatan shi sunan shi maraya kuma duk wadatan shi Allah bai da nutsuwa kamar nutsuwan da wanda ke da yake da shi so yana da wajibi ne society community su nuna mishi sun damu da halin da yake ciki haka ba mu la ba za mu la yi la'akari da wane mai kudi ne wane a'a dukiya ne an ce an ba maraya ne in an bakin ya fi karfin shi ma ya ba wani maraya da shi ya fi karfin shi an gane ku wallahu ala wannan take cewa ok wannan na naɗe shi tun je so da ban gane ne aka rubuta kwanci assalamu alaikum ƙwarin Allah ya ƙara ilimi amin take tun da mun shiga suratul kiyama to yin akwai lokaci a yi mana practical akan yadda ake wanke gawa sai eh, tun da ana sautin iyama ta gana gab da lahira ke sai a koyi eh, insha Allah ta'ala kafin mu kulle karatu za mu gayyo haka insha Allah ta'ala akwai wata ma da ta yi magana cewa ko a ranakun asabar ko lahadi a yi magana a kabin shafi sallah so ta ga abubuwa da yawa a sallah da take zuwa jam'i a masallaci take ban labarin na jiya wata mata ta shigo ta shigo daga ruku'u amma ita sai ta yi nata ruku'un ta tsago ta bi su sallah a matsayin katin da zai su za su kai nata kaga akwai akwai problem ga ita ba ta yi sallah ba Haka aisha ba ta yi sallah ba amma kuma ta dauka ta yi kuma ta sallame ta sallame ta sallame to haka akwai problem to dole insha Allah ta'ala shi ma zamu zamu yi insha Allah kyata eh to hukunci ne Allah ya wannan magana wani ta ce assalamu alaikun Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin malam ya halatta mace mai al'ada ta shiga masallaci ta ji tafsiri ko ce yi ta zauna a waje daga mun sha amsa wannan ku. a babu wani wani dalili wani nafsi na ƙur'ani ko na sunna da hana mace don tana al'ada ta shiga masallaci malamanmu na mazhaban malikiya suna hanawa abin da suke hanawa shine kasantuwan jinin najasa ne kar carelessness ya sa jinin ya zama ya ya bata masallaci shine kawai dalilin hana amma za ta zama kiyafu ta gyara kanta babu laifi wannan ba ba wani abu da ya hana ta insha Allah kamar ta da biyu ce cewa malam idan mutum yana bin limamin sallah ya halatta idan liman yana karatu shi ma ya yi karatu ba maganan ya halatta ba akwai wuraren da ma wajibi ne in mutum yana bin limami sallah sai zama karatun liman yana yi ne a asirci mana sallan azahar ko la'asar ko raka ukun magariba ko raka a biyun ƙarshe na isha liman yana kato a asirce ne ko wannan halin wajibi ne ma musu karanta fatiha dole ne kawai halatta wajibi ne kuma su karanta ba sun shiga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to haka ma sallar da liman ke karatu a bayyane amma inda kike inda tabu yake kike ba ta jin karatun na liman saboda nisa ko na mai kama da wannan ko saboda muryar limamin ba ta ji to shi ma wannan halin dole ki karanta ne fatiha dole ki karanta fatiha to kuma a sallan azhar da la'asar ko koyi biyun farko Baliman na kanta fatiha da sura bane ke ma halatta ki karanta sura ba dole bane karanta sura amma ya halatta ke ma ki karanta ki karanta ki karanta sura an gane ku amma limai yana karatu a bayyane abin da ake bukata a gurin ki shine ki me ki shiru ki saurara idan ta alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun nana karatun qur'ani Allah ce ku saurara ku yi shiru kuma ku saurara ku rinka ji to wannan shine abin da abin da za a yi wallahu a'lam sai magaranta na uku tace malam muna faran addu'a muna da bukatu a gurin Allah a taya mu da addu'a a sai juna dai shiga yara Allah ya ƙara natsar mana da su da mazajenmu Allah ya ƙara mana zaman lafiya da soyayya ya ba su wadatar su ƙara aure ni na ƙara wannan wato so ya kata ya kata zo a cikin ya kata zo a ciki ai in Allah ya ƙara soyayya da haƙuri sai ƙarin soyayyan sai a ƙaro wasu kaga soyayya zai ƙaru kenan a gida ta mutum su ake sai zai zama mutum hudu sai zama mutum hudu to ni gaskiya na ƙara kuma za mu ƙara a mu Allah kuma ya ƙara musu wajatan da za su ƙaro abokan zama ya'ya Allah madaukakin sarki ya kara na mana da su Allah ya taya mu tarbiyyansu Allah ya taya mu tarbiyyansu don mun tafi mun bar su Allah madaukakin sarki ya wakilce mu a kansu kada su ta assalamu alaikum malam shin mutum yana gida zai iya bin sallan tarawih zai iya bi da sharadi shi ne masallacin yana manne a gidan shi masallaci ya zama yana manne a gidan misali kaman gidan bayan nan shi zama babu wannan class din Ya zama kana fita daga katangan masallaci gidan za ta shiga masallaci don akwai irin wannan balafi za ta iya bi daga gida an gane ku ga wanda ke anguwan nan ba zai bi sallah daga masallacin nan ba ke shekaran jiya ma wani shi tambaya na ke yi shi zai iya ji nema daga daga satellite na ce mishi A eh, eh, in sahu ya kawo inda inda take, in sahun ya kawo inda take aka yi jomi wallahi mun tashi a tafsir bayan isha shi da gaske ke yi serious da gaske ke yi bayan abin nan ce eh, A ma laifi in sahu ya kawo inda kake tisha ta jona sahun kawai Ah, hana take cewa salamu alaikum dan Allah ina neman addu'ar ku akan jaraba da zan zana Allah madaukakin sarki muna roƙonsa da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka Allah madaukakin sarki in jarabawan alkhairi ne Allah ya baki nasara kuma alkhairi bane Allah ya musanya miki da abin da ya fi shi alkhairi kuma Allah ya baki zuciyar da zaki karfi zagan Allah wanda ce assalamu alaikum malam Allah ya saka da asiri malam dan Allah ya ake gane munafiki ko kuma ci amana shi munafunci cikin munafunci ne na shari'a ba wanda ba wuce ke ce mu munafunci ba haka ce munafunci a shari'a shine zama abin da mutum ke bayyanawa daban abinda da yake cikin zuciyarsa mai shine munafunci to gaskiya ba wani hanyar da ake gane kwanan munafiki ne abin sallallahu alaihi har ya zauna da su har ya abun nan shi kashi bai iya shi ya faɗa mishi wada da wani munafikai ne a gaba ba wata hanyar da ake gane munafiki sai dai hanyar da ake samun kariya daga munafiki shi ne hanyoyi biyu hanya ta farko ki zo duk abin da zaki ki don Allah duk abin da zaki ke don Allah na biyu kuma ki yawaita addu'a to in ta har zaki don Allah ba shi munafukin ba Hata hatta ɗan ɗin da ke zuga shi munafincin Allah zai baki nasara akan shi shekarun shi ma ɗan ɗin da kanshi Allah ba mu labari a cikin alqur'ani duk alƙawarin sai ya batar da 'ya'yan annabi adam ce illa ibadaka minhumul mukhlasu ce Allah waɗanda ba zan taɓa iya yi da su ba su ne waɗanda duk abin da su suna yi don Allah yake su kan su karfi na an fahimta ku to kaga shedan shi kanshi dake sa shi munafincin kin fi karfin shedan din balle shi sannan kuma ki yi wata addu'a Za ki kuɓuta daga daga munafunci amma munafunci munafin dai wani mutum yana ɗabi'a na munafunci annoba ne annoba ne a society shi yasa kawai ke cewa wai shi munafuki ya riga ka shiga ɗakin uwanka ko ruwa ba za ka sha ba ko ruwa ba za ka sha wallahi ana raba mutum yana raba mutum da mahaifiyar shi ba sihiri ba komai tsaban iya munafunci wallahi haka uh, ba ba wani yadda ake yadda ake gane a so ki ta addu'a ki rinka yin komai tsakanin ki da Allah Allah zai kare ki daga duk wani a wannan har ki rinka nufan kowa da sharri shi Allah kawai kika nufa Insha assalamu alaikum malam Allah ya saka da gidan aljanna amin. Halan karin bayani akan mace da aka ce za ta samu aljanna a ƙarƙashin ƙafan mijinta ba wanda ba ta da mijin ba mace ba cewa aka yi wanda ba ta da miji ba ta da aljanna ana faɗan abubuwan da ke sa mutum ya gaggawan zama ɗan aljanna ne ita mace daga cikin abin da in ta kiyaye to abin da zai hana ta shiga aljanna ko shine mutuwa shine biyayya ga mijinta amma ake fadake mana ita tun da ta yi aure to chances ta na samun aljanna ya fi yawa kuma da wacce ba ta yi ba an fahimta ku ba ta yi ba kuma in tana da iyaye to su ma ta bi su ita ma aljanna ta na ƙarƙashin me kafansu in su aljanna shikenan kenan wallahi ba ta shiga wace sun daga to haka ita komace da ta yi aure shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna duk macen da ta rasu a lokacin da ta rasu mijinta yana mai yarda da ita to tabbas manzon Allah bai ce za ta shiga ba yake ta shiga mana mutuwan nan kawai direct kawai tana jira a tashi alkiyama ne kawai direct to wannan shine abin da ake ake magana ko ta har wanda ba ta da aure ta bi Allah har iyaye za ta zama za ta shiga aljanna ita ma da ran iyaye suka zama sun yarda da ita ko da biyayya ga iyaye yana gaba da hatta jihadi hatta jihadi shi yasa ma shi mutum zai tafi jihadi ba da izinin iyaye shi ba su mishi izini ba ko ya nemi izinin su suka kiyar da yake sai ya je in ya mutu ya mutu a kan ya mutu ta guda wadda da kuma dai girman jihadi ko amma still shi ma sai izinin iyaye kaga ke ma ki tabin ki tabin iyaye ki wani ki wani ibada ce mai girma a nan gida karki karki fit da rai wannan take cewa assalamu alaikum malam ita tana tambaya ne akan bayanin da suka yi akan abin da ya shafi in mutum ya yi tarawi, zai iya tashi kuma ya yi wani tsalla cikin dare ta ce a ƙara yin bayani bayanin a fili yake ai shi yi tsalla ki tarawi. suka ce inda za ki liman abin da ya dacewa shi ne ki yi tsalla tare da liman har lokacin da liman zai tsalla na ne. ko da falala da daraja da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wanda ya tare da liman har asu liman ya sallame ya sake shi yana da darajan kaman yayi nafila ne tun daga farkon dare har alfijir ke gani ku idan kin yi haka misali sai kuma kika ga kina da dama da zaki ake tashi ki nafila cikin dare aka ce zaki iya yi amma ba za ki maimaita wuturi an kuma kika da liman kika yi ba shi ke kaɗai ne shi na filanki ashirin ɗinki shi raka shida raka ƙasar raka goma kuma kina ganin zaki tashi da daddare ki na fila sai kake wuturi kake bari sai kin tashi cikin daren karshen dare kira daidai kin gaba sahur shi ga kina da minti ashirin talatin kafin lokacin kiran sallah sai ki yi alwala ki kabbata sallah sai ki na filanki abin da ki raka biyu hudu shida abin da kika iya yi in kin ga alfijir ya kusa fitowa sai ki wutirin ki raka da shikenan to wannan shine shine kaida ah, akwai bayanin da malamai suke yi ah, shine mutum misali ya yi wutiri mutum zai iya sake yin wani wutiri da daddare amma da sharaɗin lokacin da suka tashi baki na fila cikin dare ɗin sai ki fara yin raka a ɗa kike raka ɗaya ki sallame kika ce wannan raka ɗaya da kika sallame nan nan ya mai da wancan wutirin da kika yi a farkon dare ne shafa'i domin kin kansilin wancan wutirin ke sai kuma ke na kilin kin kin gama kuma sai ki yi wani sai ki me wutiri ki abu kowanne kika yi ya ya halatta an gane ku Allahu a'lam wannan tambaya ta kai ki cewa malam ina maka fatan alkhairi sai ita ce ba ta da lafiya so ita da ko yarta ce ko yarta ce ban gane ba suka tafi gidan magani mai maganin mace ce sai ta ce mana ta ce musu za ta kawo bakin kaza da bakin akuya kuma sai ta kawo ta sa ta yanka ta yanka kazan da akuyar da hannunta ta raba ma yara sadaka to uh, wasu masu maganin kuma da suke magana sai ta ce ta yi sadakan abinci ko kayan hatsi ta ce wani lokaci an yi haka ta ji ina yawan wa'azi akan shirka to malam menene matsayin wannan da hankalinta ya tashi sosai da aka yi magana to ci duk wanda yake da sunan magani da sunan magani amma yake maganin ba za a yi ba sai an yanka kaza sai an yanka kaza to wannan gaskiya ba ba magani bane ko ya zama boka ne zai sa ki shirka na gaske abokan ku wannan amma dai ba magani ba ne wani sharaɗin ba da magani da za ka sharaɗin shi ne sai an yanka kuma specifying kalar da za a yanka ya tabbatar cewa boka ne shirka ne ya tabbatar cewa boka ne shirka ne ai shekarar da gabata mu yi magana akan ya ke gane boka ku wasu alamu da ita je wajen magani ake gane boka da gaskiya akwai wannan ya ce nau'in wani abu ko ya kashar ɗin maganin akwai yanka kuma ya ce nau'in abin da za a yanka duk wannan shirka duk wannan alama ce da ke nuna ba wajen magani kika je wajen boka kika da kika je ba ki sani ne ba to wal fawru da gaggautawa faralun farilla ne ita tara ki bargun an gane ku wani ko zai sa ki yanka komai ba amma a tambayin da yake miki tambaye ki sunan ki tambaye ki sunan mahaifiyanki misali me zai da shi doka ne Su aljanu ba ka amfani da sunan mahaifi sai da sunan sunan mahaifiya me zai da shi ban suka alamu da ke nuna cewa boka ne saboda haka yadda suka faɗa ɗin nan to gaskiya wajen boka kika je ba wajen wajen mai magani yau an gane ku za ka aje wajen mai magani Allah madaukakin sarki ya tare mana imanin ya hana mu fadawa zuwa ga shirka ko mai kankantan shi Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira ok mala yake maganan shinkafa da muka yi mutum uku dai na san suka kawo mutum uku suka kawo bai dole shinkafa na ce dai musamman ne an gane muka ce an fi so amma ba dole ba sun har garin kwaki muna da shi an kawo haka bai dole ba ne sai sai shinkafa amma dai shi ne dai muka san kowa dan fi an fi ko duk da kwanda sun fi taliya amma ba a wannan haka da Allah a taimaka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 ya Allah in ba alkhairi bane ga rayuwarsu da addininsu da ƙarshen al'amarinsu ya Allah ka nisanta su daga gare shi ka nisanta shi daga gare su ka canza musu da abin da zai zama alkhairi kuma ka ba su zuciyar da zai sa su yarda da abin da ka zaba musu ya Allah kuma muna da buƙatu a wajen ka ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi da ba na alkhairi ba Allah ka canza mana da abin da ya fi shi alkhairi Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya waɗanda suke fitintunu da bala'i da kashe-kashe da sace-sace ya rika da su ya Allah ka ba su mafita ya Allah ka ba su mafita ya Allah ka ba su mafita ya Allah masu yin wannan fannin ya Allah in sun fi karfin wasu fi karfin ka ba ya Allah ya Allah ka fi musanin abin da ya dace da su da abin da suke kai ya Allah ka musu abin da ya dace da su ya Allah ka musu abin da ya dace da su waɗanda suke goyon bayan su na fili da na goya Allah suka musu abin da ya dace da su waɗanda suke da dama da za su zama sanadiyan wannan fitintunin ya tsaya kwafi ba ya Allah ka karkatar da hankalin zuwa ga abin da za su iya yi kuma su yi da Allah ka tace da shugabanninmu zuwa ga abin da ya dace da abin da zai zama maslaha ga al'umma da addini ya Allah duk wanda shi da wannan zuciyar ya Allah ka mishi abin da ya dace da shi ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب